Uh, this program is specifically for Borno State, and uh, the, the, purpose is to restore uh, basic services uh, that were damaged in the uh, conflict. sai ce wannan shiri na jihar Borno ne kawai, kuma an shi ne don taimaka jihar wajen samar da ababen more rayuwa ga da wannan rikici ya shafa don su ci gaba da gudanar da rayuwarsu, wanda zai ba su damar neman abinci da kansu da ma wasu sauran ababen more rayuwan. The program is for three years in principle. Ya ce na biyu kuma shine mun yi shi ne don taimaka taimakawa gwamnatin jihar Borno don ba za mu ci gaba da bada irin wannan gudunmawa ba har na tsawon lokaci. Wannan shiri ya na shekara uku ne kawai kuma muna sa ran cewa mun yi wani abin da za mu taɓa rayuwar al'ummar jihar Borno. An kuma tambayi Mr. Collins din game da matsalolin tsaro da ake samu a wasu yankuna. Waya suke ganin wannan shirin nasu game da irin waɗannan wurare? Uh, that, that can be, uh... a challenge because of the inaccessibility of some, some, some parts of, of the state, but uh, I'm, I'm confident that we can work out. Ya eh gaskiya ne mun yadda akwai matsaloli a wasu wuraren wadda ba ma iya kaiwa gare su, amma ina da kwarin gwiwan cewa akwai abubuwan da za mu iya yi don sa ido kan yadda muke gudanar da ayyukan namu. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda mataimakinsa Honorable Usman Muhammadu Rukwai wakilta cewa ya yi. The economic impact of the crisis is substantial which are nearly 9 billion US dollars across the northeast state. Total of damages are in Borno amounting to 5.9 billion ya ce wannan matsala na rikicin boko haram ya shafi shiyar arewa maso gabacin najeriya sosai wanda za a iya cewa an yi asaran kusan biliyan tara amma ana da mafi yawan asara ne a jihar borno an yi asaran kusan dala biliyan biyar da miliyan ɗari tara a jihar borno kaɗai. 900,000 damage and destroyed house ya ce wannan rikicin ya haifar da asarar gidaje kusan dubu ɗari tara da wasu gine-gine ya ce akwai kuma ajujuwa kusan dubu ɗari biyar da su ma aka lalata ko kuma aka koda da ɗakunan shan magani ɗari biyu da talatin da dukkanin sayan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka lalata da ma dai wasu gine-gine masu amfani wanda kuma wannan shi da aka kaddamar zai taimaka kwarai da gaske wajen tallafa ruman jihar borno da suka samu kansu cikin wannan hali a cewar gwamnan jihar borno wanda bukashi tima wanda sa alhaji usman mamman durko wakilta bayan bayan kaddamar da wannan shirin ne dai sai na tambayi kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da gudanar da waɗanda rikicin boko haram ɗin daidaita wata farfesa baba gana umar zulum ko ta za su gudanar da wannan aiki tare da ƙungiyar tarayyar turai ga dai abin da ke cewa akwai muna da steering committee wanda shi gwamnan borno da kuma eh, minista na state for budget haja zainab ahmed su ne za su zama eh, chairman na wannan akwai ministry for triple r da akwai pcni a state level kuma akwai technical implementation committee insha Allah mu ne za mu gan yadda za mu ya mu gaya ma wayannan nan implementing partners ya za su ci gaba da wannan aiki professor babagana umar zulum kenan kwamishinar ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsagunar da al'umma da rikicin boko haram daidaita a jihar borno ke bayani kan wannan shiri na kungiyar tarayyar turai da ta keɓe euro miliyan 143 don taimaka al'ummar jihar borno da rikicin boko haram ɗin ya daidaita haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. nan.